لا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da ko kuma ce farawa ko yawwa fara karatunmu ah, na haka ne na wannan sabon littafi zan baka ne taken rihlatul khulud addar al'akhira na ashek dr mustapha murad malami a kulletu da'awatul islamiyya a jami'atul azhar sai mu rubuta kwanan watar yau daren asabar wacce take daren ashirin 28 ga watan rabi'u awwal hijira annabi daga maka zuwa madina 1442 ta zo daidai da na boko daren sha 14 ga watan novemba meladiya ashirin. wannan daren allah kadara shine mu na farko na shiga karatun littafin rishlatul khulud tafiyar dawama eh, shine darin akhira gidan lahira bayan mun kammala littafin mawallafin wannan littafin hulukul mu'min duk da su mata su ma suna bayan ku kaɗan su khuluqul mu'min su ma bai fi musu shafi ashirin ba za su sauke mu maza kuma yau mun shiga littafin rihlatul khulud shi da karatunmu na farko insha Allahu ta'ala yadda Allah ya nuna mana farkon wannan littafin Allah ya mana jagora zuwa ga ƙarshe lafiya da rayuwar mu da kuma imanin mu, kuma ya sa littafin ta yi tasiri a rayuwarmu littafin hulkul mumin ya mai da hankali ne wajen kwadaitarwa shi kuma rahilatul khulud ya mai da hankali wajen tsoratarwa wanda rannan mun ji yadda tsarin littafi yake da abubuwan da suka kunsa a takaice ba tare da ɓata lokaci ba damu mu ba ma walimar shiga littafi ko gamawa don lokacin walimar sai a shiga kawai ci gaba da wani karatu idan kun dubi bangon shafin dama ya ce wa rabbi zinni ilma ko in ka buɗe ciki wa rabbi zinni ilma hukuku tsab'i mahfuza bidaril fajr litturat su suke bugawa alkitab sunan littafin rihlatul khulud sai da darul akhirah almu'allif mawallafin dr mustapha murad sanatu tsaba'i shekarar da aka buga wannan sabon littafi ne don shi wancan din ya kai shekara goma sha khuluqul mumin don shekara ta dubu biyu ko da biyu ne ko da nawa an gane ko na'am to shi kuma wannan din ma bai kai shekara goma ba don an rubuta shi sanatu tsabi a saniya bugu na biyu hijira na da shekara hudu, ta dace da 2013 shekara bakwai kacal da rubutawa matsaba'ar da ta yada littafi an nashir shine darul fajr littoral a can alkahira cairo sai adadin safahad, adadin shafuka 608 sannan kuma rakamul idha shi da eh, ragamul iza shi ne wannan to yanzu kai tsaye bismillahir rahmanir rahim al alhamdulillahi gabatarwa kenan muna shafi na uku alhamdulillah godiya tabbata ga Allah allazi wanda kasama yani in kasara ya karya bil mauti Allah ya karya da mutuwa riqabal jababira wuyoyin masu kama karya eh, wuyoyin masu kama karya Allah ya yi amfani da mutuwa ya karya wuyoyin masu kama karya eh, alhamdulillah godiya tabbata ga Allah alladhi wada kasama ya karya bilmauti da mutuwa riqabal jababira wuyoyin masu kama karya fir'auna Allah ya karya wuyarsa da mutuwa a ƙaruna hamana samiri duk wani mugu a duniya ko ya ga ya gagara allah ya karya wuyarsa da mutuwa ka dubi irin su hajjaj ibn yusuf sakafi allah ya yi amfani da mutuwa ya karya wuyoyin aljababira masu kama karya wa kasara bihi ya karya shi allah ya karya bihi da mutuwa al akasira gadon bayan waye me al akasira <laughs> kisra eh, ba akwai sarakunan da ake su kisra ba akwai sarakunan farisawa akwai na romawa ɗaya ana kiran sarakunan su kisra kisra kisra ɗaya ana kiran sarakunansu da suna kaisar kaisar shi yasa ce wa kasara bi zuhur akasira wa kasara bi amal al qayasira qayasira jam'in kaisar akasira jam'in kisra dan kan ka sarakunan misra suna ce musu fir'auna fir'auna yadda mu a Najeriya a borno a ce shehu a maiduguri kenan a kano a ce sarki a adama a ce lamido to su kuma taken sarkin farisawa da romawa na farisawa shine kisra na romawa shine kaisar duk sarkin da ya zo yana da wannan lakabin a lokacin shine wa kasara bihi Allah ya karya bihi da shi mutuwar zuhur al-akasira gadon bayan al-akasira sarakunan da suke da taken kisra kisra sarakunan farisawa duk wanda ya zo ya zamaninsa kasan akwai bambancin mulki da sarautansu na lokacin da na yanzu na sarauta ya bambanta da na siyasa na siyasa akwai wa'adi ne idan mutum ya zai sauka amma kaga na sarauta idan mutum ya hau in ba a kore shi ba sai mutuwa to Allah wa kasar bihi ya karya ya yi amfani da mutuwa ya karya zuhura gadon bayan al'akasira sarakunan da ake kira kisra wa qassara bihi ya takaita ƙasara daga kasir ya takaita bihi da mutuwa a amala burin alqayasira sarakun da ake kira su da me kaisar su kisra su kaisar da annabi ya ce a halaka kisra fala kisra ba'dahu mazaƙallahu mulkahu duk Allah ya halaka da wayannan sarakuna sai mala ya ce alladina su wayanan sadakuna su ne wayanda lam tazal bata gushe ba qulubuhum zukatansu an zikril mauti game da tunawa da mutuwa nafira zuciyarsu ba ta gushe ba tana gujewa tuna mutuwa alladina wayanda lam tazal bata gushe ba qulubuhum zukatansu an zikril mauti game da tuna mutuwa nafira tana gujewa zuciyarsu na guje wa mutuwa in ka zo ma kana musu hirar mutuwa za ta ajiya a kulle ka wayannan sarakunan idan sun ji kana musu maganar mutuwa ko da ka zo sai daga musu hirar raha amma ka ka musu mutuwa yanzu a kulle ka ba wai ka zage su ba ba kamar shekaru goma sha akwai wani babban mutum wanda mai kuɗi na a garin har yanzu yana raye ko sai muna wani hira da shi yana faɗa muna kallon talabijin yana faɗan su ana nuna su bilgiyar su wane ne da taɓa gata malam shi ma mai kuɗi ne ba wayannan sukan Allah ya ba su arziki su nan suna ta morewa yana ta faɗan irin morewa da kamfanin nukansu da menene da menene da menene shine na ce sai dai matsala ɗaya ƙarshe kuma sai su mutu nan da na ya ƙara gyara zama sai ce gata malam mun rufe mun fani kana hira mai kyau ka hira mutuwa na da alan guru ai gaskiya ne ai kai ma yana jiran ka sai ka kai amma gaskiya kana karya zuciyar mutum <laughs> to kaga alal akalli suna gudun ambaton mutuwa shi yasa za ga yawanci masu kuɗi masu mukami in su yi ƙoƙari su zo wajen mutuwa ya sallan gawa da su amma ba za su je makabarta ba to yanda suka saita din ma sallar gama ba za su yarda yi da su ba in an mutu an gane ko in an mutu ba za su je ba sai kun binne washe gari sai su je ah, malai ya ce ah, shi ne kenan hatta ja a humul wa'd mun ji ya karya burin sarakuna da ake wa lakabin kaisar alladina lam tazal qulubuhum an dhikril maut nafira wayanda zukatansu bai gushe ba wajen tunawa da mutuwa tana gujewa haka hatta ja a humul wa'adu, har alƙawari ya zo musu bil haqqi da gaskiya fa sai ya jefa su filhafira a cikin rami wato har alkawari ya zo musu da gaske mutuwa fa'ardahun kana iya cewa ya jefa su filhafira a cikin rami a cikin kabari kana iya cewa fa'ardahun sai ya hallakar da su filhafira a tsawayensu fa yi ta aiza kunna idaman nakhira قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وجه بالساهرة فنقلوا أكا أوكي غاور وكنسو من القصور دقينا بيناي فنقلوا أكا أوكي غاور وكنسو من القصور دقينا بيناي إلى القبور زوائنا كبربرة ومن ضياء mahud ila zulmatul luhud aka ɗauke gawas wa min ziya'i daga hasken al-mahud shimfiɗu don alam naji alil arda me mihada mihad shimfiɗa muhud jam'in me shimfiɗu ma'ana ɗakunansu akwai ƙoyaye na gwalagwalai akwai wuta na gwalagwalai akwai abubuwa na kecere su ba irin lamfaldarmu na ƙasarmu ba komai na gwal ne ƙerarrun gidaje shi ne. wa min ziya'i daga haskakan almahushin fiɗu. aka ɗauki gawansu aka kai ila zulmatul luhud zuwa ga duhun cikin kabari al jam'in lahdu duhun cikin kabari shi yasa ko da turawa suna kaza wannan ya mutu a masa akwati duk shirme ne cikin akwatin an yi yarin ne ba yi yarin ba an sa ac ne ba a sa ac ba ashe ya baro haske ya koma du shi da kenan takaici da yake jiran yake damu duk wani babba ya ji duk ni'imar da yake ciki duk arzikin da yake ciki watan wata rana zai bar wannan wanda wannan dole ne kullum na unsa wa in tsalan salamatu yawman ala alatin hadba'i mahmud duk wanda mace ta tsuguna ta haife shi watan wata rana za a ɗauke shi a makara Allah jikan abacha yana yana kabari yanzu haka yana da shekara 22 a ciki tun 98 Allah jikan yar aduwa a wani a wani shekara ya mutu 2000 nawa 10 to yanzu shekara goma farko gwamnan farko na Kano na Kaduna waye something Balarabe shekaran da ya rasu yanzu yana kwana biyu yana na uku a cikin kabari kabari ke a duniyan nan ba kasar da ba a binne shugaban kasansu ba ba kasar da ba a binne sarkinsu ba sarakunan saudiya nawa aka binne kafin salman abdullahi ne ya rasu kafin abdullahi eh, eh, ga irin su fahad ga su abdulaziz ga wane ne haka rayuwar yake sarkinmu na biyu dinar Allah ji kansa yanzu ga wani ne a kai haka rayuwa yake wato zai ɗauke mutum daga wajen ƙasa ya kai sa cikin ƙasa duk mulki duk kuɗi duk mukami duk tsafta shi kenan wankan ƙarshe za yi wa mutum haji abin ne shi to ka ya ɗauke su daga biya'ul um, muhud haskakan abin shimfiɗa gadaje masu tsada katifu masu tsada filalluka masu tsada ya kai su zuwa zulmatin luhud kuma ka dubi makabarta galibi a jeji yake Sai a ɗauki mutum a kai sa gefen gari a ɗauki mutum a kai sa bayan gari ko matsalar kabari sai dai a kai mishi ba a ɗaukowa ba a cewa mun je mun binne wani wani da ya mutu shekaran da ya wuce ko mun ga ya fito bari mu da ba sai dai a kai ba za a zo da wani ba ɗauke mu yake yi wa min mula'abatil jawari wal gilman Allah akbar ila muqasatil hawami wal didan ku duba mutuwa ta ɗauke su wa min daga mula'abatil jawari wasa da yan mata Al-jawari suna da kuyengi suna da yan mata su wa'annan sarakuna suna wasa da su suna raha za a yi fati za a yi kaza sai ya ɗauke su daga wasa da yan mata Walgilman da wasa da yaransu ila muƙasati zuwa ga fama muƙasati zuwa ga fama da alhawam kwari didan da tsutsotsi hawam kwari gara menene duk babu kalan kwaron da baya ga gawa wadidan da tsutsotsi don jami'in tsutsa shine didan mufradinsa dut shi yake wasa da yaransa da matansa yanzu ya koma kuma tsutsa ne suke wasa da shi Allah tsare mu yanzu kana da rai me yasa cinnaka za su ba su hawan jikinka don kana da rai in ka ga mutum yana kwance cinnaka suna bin shi suna hawan jikin shi to ya mutu ne don babu likitocin da suke gane gawa kamar cinnaka <laughs> yana mutuwa cinnaka sun san ya mutu sai su fara cin shi ka gani in dai ka je inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake aka ce maka annabi na nan cikin ramin nan to waye ne ba zai shiga ramin ba waye ba za a dauke shi daga wajen ƙasa a shigar da shi cikin ƙasa ba babu shi shine kenan wa min mula'abatil jawari daga wasa da yan mata wal gilman da yara ila muqasa da zuwa ga fama da alhawam kwari wa didan da tsotsotsi wa minat tanaqumi an ɗauke su daga ni'imtuwa minat tanaqumi daga ni'imtuwa bi ta'am ni'imtuwa da abinci wa shara da abin sha ila tamarrughi zuwa ga birgima fi turab a cikin ƙasa akwai wanda zai ce maka ba zai yi cin abinci ba nama ba ba zai yi cin abinci ba kifi ba shi baya cin miyar kuka baya cin kaza baya cin kaza ana iya yin abinci ma ce shi wannan ba ta na shi ba to yana ne yana zaben abinci ko ya ci abin da ya ga dama ya sha abin da ya ga dama to mutuwa za ta ɗauke shi wa minat tana'umi daga ni'imtuwa bi da abinci wa shara da abin sha ila tamarru zuwa ga birgima fi turab a cikin ƙasa zai koma yana birgima a cikin ƙasa malam yace wa min unusil ashara ishra wa min unsil ishra ila wahshatil wahda mutuwa zai dauke shi wa min daga unus unsi hira unsi hira to ya ta anis abokin hira mutuwa zai dauke shi daga hira da al-ishra dangi don al-ashir ai dangi mutuwa zai dauke shi daga hira da dangi ila wahshatil wahda zuwa ga kadaici wahsha kadaituwar wahda kadaici sai je zauna akwai wanda duk ranar da bai je majalisar su ba zai ji wani iri to sai ya mutu ya rasa majalisar majalisar ka rasa shi ana cewa an yi misin nashi wanda ko a majalisar da mutum ɗaya kuka yi misin in ku goma ne a majalisar shi ko ya yi misin da mutum tara wannan ke mala ya ce ah, wa min al-mabja al-wasir ila al-masra al-wabil an ɗauke shi wa min almazda daga wajen kishin gida ko makwanci almazda makwanci ta ta jafa junubuhum anil mabadi wa min almazda ya ɗauke su daga makwanci alwasir mai laushi allain kenan makwanci mai laushi katifa mai laushi Ilal masra zuwa ga wajen kwanciya alwabil mai tauri wabil mai tauri don ba za mu je ce da aka tona kabarin ramin akwai sufurin yana bouncing yana kaza a wuri ne mai tauri wannan kenan fanzur ka duba hal wajadu min al mauti shin sun samu daga mutuwar hisnan sun samu ganuwa hisnan sun samu ganuwa da ya hana su mutuwa sun an yi wata katanga ne da wanda in ya kuya bayan ba zai mutu ba ba samu ba wa izzan sun samu izza ba su samu ba wattakhadhu min dunihi sun riƙa daga wutar daga mutuwar hijaban sun dau hijabi wa hirzan da tsaro sun dau hijabi da tsaro ga bodga din ga jami'an tsaro din ga jiniya din amma in mutuwa ya zo duk zai keta wa'annan ya shiga ciki ya ɗauki yalla bai ya shiga ciki ya ɗibi ya ya shiga ciki ya ɗau shugaban ƙasa ba ruwan shi da wannan duk security din yadda muka yi misali a bata yana cikin shugaba kasa wanda ya mulki mai ƙarfi a duniya wanda ga lafiya ga abin ga komai Allah ya bashi amma ban ma ji labarin jinyarsa ba kawai rana ɗaya aka ce ya rasu ga Saddam Hussaini shi ƙarshe a rami aka ciro shi ga gaddafi a libya shi ma a ƙarƙashin kwalbet aka cire shi mutuwar ke duk don me ake ɓoyan duk don me aka yi jami'an tsaron don kara mutu an yi nukiliyar an yi kaza har yanzu ba yi makamin da zai harbe malakul mautin ba a ana yaƙi da ta'addanci duk dai fa ana so a yaƙi da mutuwa ne ko ba haka ba don me ake fada da yan boko haram don me ake fada da yan ta'adda ana suna kashe mutane ne yanzu ana yaƙi da mutuwar amma da su da babu su yanzu malaria typhoid cututtuka yanzu nawa ne a duniyan nan wanda ransu ya ji hawan jini nawa ya kashe kana toshe nan mutuwar yana zuwa ta can saboda haka mala ya ce eh, yana ɗauke eh, mu duba shin sun samu daga yadda hijabi da tsaro wanzur ka duba hal tuhissu minhum min ahadin shin ka ji motsin wani a cikinsu hal tuhissu minhum min ahadin shin ka ji motsin wani a cikinsu akwai wanda ya mutu sai ka ji muryarsa yana maka magana ka ji motsinsa yadda ban mutu ba aw tasma'u lahum rijza ko ka ji duriyarsu ko ka ji su. Allah ji kan murtala akwai nyamuran da suke ganin kama har yau bai mutu ba mun musulmai mun muna da yaƙini wanda ya mutu ya mutu ta za ka ji ɗuriyarsu ba wanda ya tafi ya tafi sai dai wani ya bi shi amma ba wai ya dawo ba fa subhana tsarki ya tabbata ga Allah man wanda in fara da ya kaɗaita bil da rinjaye wai fa in ya tashi kiran ka fa ba wai sai ya ce kaza ba in ya karbi ranka sai a kawo sa <laughs> ya karbi ranka ya tura malaka ya cire rai shikenan dangi su yi ta kuka su yi ta tambul karshe dai za su wanki gawan su kai shi sai malaka ya zo ce to ka zo ba sai fara ba su tambayoyi to wai da za su aje gawan a firiji ana tara kudi a karshe dai za ka yi shi ko to shi yasa mala ce sarki ya tabbata ga Allah da wanda ya ne wanda ya kadaita bil qahari da rinjaye wal istila'i da mamaya da mamaya domin duk kriminal din kriminal akwai inda baya shiga amma mala'ikar mutuwa ba inda baya shiga ba inda ya shiga wasu asara yi tasiri ah ba a nan mun bayanin michael jackson ba likitoci nawa ya ɗauka a kan shi gadon kwanciyar sa ma ba mun ce eh, eh, yana gwada matsalolin jikin mutum yana treating ba kullum safe likitoci sha biyu sai sun gwada shi da gashin kai har zuwa kafa don ya an hira da shi yana so ya rayu shekara ɗari da hamsin duk wani tanadi ya yi likitocin na fasufa Kwararrun likitoci ne na duniya a gidansa ɗin ya musu abin nan kullum sha biyun nan sai sun gwada shi daga gashin kansa har zuwa farcen kafarsa haka za su yi da safe haka za su yi da yamma wajen da yake exercise shi ma akwai likitoci goma sha ɗan haka inda zai je ya waka ya rawa akwai likitoci goma sha ɗan duk motsinsa ana akwai na'urorin da yake nuna gadon da yake kwanciya na'ura ce ya ce yana so ya shekara ɗari da hamsin a rayuwar shi shi yasa yana da shekara kusan hamsin ɗaya dai mai da kansa budurwa yar shekara goma sha to amma yana cika hamsin ɗin sai ya mutu Allah ya ce ɗarin ba za ka dana ba ga wani a ƙauye ko kowane damuna noma yake yana ta fama ya yi ɗari <laughs> sai hamsin ɗin kawai Allah ya bashi to kaga rayuwar kenan rana haɗe aka ce Michael Jackson ya mutu duniya sai mamaki duk likitocin duk kasa duk kasa da bakinsa ya zana kansa shekara ɗari da hamsin amlil insani ma tamanna mutum ko ya ɗauka don ya yi burin abu sai ya samu sai ya samu ba nahnu qasamna bainahum hun ila ajibin Allah ne ya kasafi yadda ake budget haka Allah ya budget ya ɗibi shekaru na ya ba wani ya ɗibi wannan ya dibi hamsin ya ba Michael Jackson kake za ka ƙara ina zai ƙaru kai namiji ka mai da kanka mace kai babba ka mai da kanka yaro to ai shi Allah babu ruwan shi siyarin da din da yake aiki <laughs> wannan kira sai ga wani maganin kwalin ya tsufa mai siyarin da nasa bai ba wannan kwalin sabo ya ya iska kaga wannan yayi hatsari yayi kata kata amma ya rayu wannan lajin salofin hira da shi sai ya rike kansa sai ya mutu to shi ne kenan kaga Allah Allah yana nuna ikonsa ya shi ne wanda ya kaɗaita da rinjaye da mamaya wasu asara ya yi tasiri bistihikaki da cancantar albaka wanzuwa Allah shi tasiri da cancantar wanzuwa duk wanda ba ba Allah ba ba zai wanzu ba ba zai dawama ba zai mutu wa azalla kuma ya kaskantar da asnafal khalqi nau'ikan halittu bima kataba alaihim da abin da ya rubuta musu min alfanayi na karewa ka taba ji yau ga jibril ya na ga annabi wasu mala'iku suran su duk fa fitinannun aka rikitar da duniya hari ta can ta da tarzoma duk mutane ne fa ko duk mu muka ji buri mu muka lalata duniyar man yusuf da fi hawa yusufu dima'a ko ga mu nan mu ne ba mu lastin ai da za ga muku a kudu ba akwai tsuntsayen da suke shekara 300 400 ba a tsuntsu akwai nau'ikan tsuntsayen da suke shekara 300-400 samudin nawa ne ba 100 ba yanzu nan sai ka je gidanku ka wani bishiya baban kakanka ya shuka baban kakanka ya rasu kakanka ya rasu babanka ya rasu kakana ma kai wasu a gidanku masu rasu bishiya wannan ya girme ta a samu wani bishiyan bala ko wani bishiyan kuka ko ba ba eh. sai ga duk sun girme ka amma ba su da burinka kai kuma sai tarin buri kana ciki sai ka faɗi ka mutu to shi shine kenan Allah shi ya fifita kansa da cancantar wanzuwa kuma ya kaskanta wa azala ya kaskanta asnafal khalqi nau'ikan halittu bi ma kataba alaihim da abin da ya rubuta a kansu min alfana'i na karewa kuma ja'al al-mauta sannan Allah ya sanya mutuwa mukhlisan lil aqiya shi yake kubutar da masu tsoron Allah masu tsoron duk mai tsoron Allah kare ji tsoron mutuwa kubuta ne a gare shi da hutu ke jiransa wa mau'idan kuma wa'adi ne fi haƙƙihim a haƙƙinsu lilika liliƙa na haɗuwa. wa ja'al al-qabr Allah ya sanya kabari sijinan kurkuku ne lil ashqiya gawaye shaqiyai ya sanya kabari kurkuku ne ga shafiye ba su ne masu manyan kotunan duniya ba su za a kawo shugaban su sudan su garkame a kawo shugaban kasar su garkame to su ma mutuwa zai garkame su mala'ika ɗaya zai ɗauran su shi ke sa ja garkame su suna ƙara kan su ma garkamuwar bayan rami ko suna akwati <laughs> ai garkamewar ya yi yawa ya halatta a sa gawa akwati abin da shi ina jin kurdubi in ban manta ba ko shi wani ma sun tattauna ka wannan matsalar ana sa gawa akwati ko ba a sawa eh akwai lokacin da ake iya sawa idan makabartar wurin ƙasa ne yana zaizayewa yana yawan ambaliyar ruwa an gane ko yawa wurin yana yawan ambaliyar ruwa shi ne ko kuma wuri ne yana yawan ambaliyar ruwa wanda ana sa gawa zai iya ambaliya ko dabbobi ma su tone su cinye wani ana iya akwatin karfe sai a sa gawar amma yayin akwatin kuma cikin akwatin ana shimfida ƙasa a ƙasa sai a sa gawar a kai an gane ko har ma ya kawo maganar wasu annabawa wasu cikin annabawa akwai wanda aka binne a akwati din eh, in so haka bara annabi yusuf ne ko ne ne akwai annabin da aka binne akwati kuma a ƙarƙashin ƙasar ruwa don baya su a ji abauta wa kabarinsa an gane ko to ana samun wannan amma kawai haka a ɗauke sa al'ada kawai don mutum ya mutu kawai da riga binne shi da akwati wannan bid'a ce haramun ne tunda da sunna ce ko babu dalili to da an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba a yi mishi ba har ma za ga akwai wani ma da naga kwanaki ba nuna hoton shi shi wani mota mai tsada ne ma ya saya da gwal aka sarrafa motar sai ba da wasiya da ya mutu sai aka tona rami daidai motar sai aka sashi sai aka tura ƙasa to ina ma su kunna motar su riga dura mata mai da ac yana mun ba da wani shiri ta <laughs> gani to shirya kenan in ka bar su in an mutu ba za ta tashi ba kuma suna masa gata wai kamar wani rayuwa zai yi kuma to kenan da har yanzu ba su shigo ta kofa ba sun shigo ta window shi yasa zaga har wasu kasashe ba sa canza kudin su don su suna ga wanda ya mutu zai zo ya tashi ta wani wuri ta wani kasa sai abin ne shi da dollars an gane ko tsawa da kudi ya tashi ma yana da kudin da zai jajari da shi <laughs> ya shiga wani business ya sai ga kasar sai ayi ayi ba za su canza kudi ba ai a najeriya muna canza kuɗi akai akai to su kuma idan ba za a canza ba don kar kuɗin da aka binne shi da shin da zai tashi kuma ya zanto ba su aiki to yana kasar da ana canza kuɗi sai a binne shi da gwalagwale sai tashi kasar zai sayar da gwal ya je ci gaba da rayuwa to da suka fara haɗin kuma sai suka fara jawo barayi kuma eh ba da to ne <laughs> za to ne ga raye yana mutuwa da yunwa ba sai dai to ba har yanzu ne masu ga yanzu in kaje wasu kasashen ba su suna da security a magabarta in za a binne mutum din ma za a rubuta sunan shi sana a rubuta da aka binne shi da ruwan ruwan adadin kudin da aka binne shi da shi don alfahari shi ne hatta zurtumul maqabir don alfahari har za je makabarta ko shi nan ku kuna gadara kuna da kudi ne ga wannan duba dala miliyan nawa kuka binne shi da shi wannan kakanmu ne dala miliyan nawa kuka binne shi da shi <laughs> wannan ke sai malam yace ثم Maut Allah ya sanya mutuwa متوا مخلصا askiya hanyar kubuta ga masu takawa wa mau'idan kuma shi yake sanya wa'adi fi haƙƙin a haƙƙinsu lilika na haɗuwa da Allah wa ja'ala al-qabr ya sanya qabri sijnan kurkuku ne lil ashqiya ga shaqiye eh duk yadda mutum ya kai ga yawon banza to iya mutu ba shikenan aje shi ba wa hamsan ko wajen tsarewa dayyukan mai matsi alaihim akan su ila yawmil fasli zuwa ga ranar rarrabewa wal qada'i da hukunci falahu gare shi Allah al'in'amu ni'imtarwa bin ni'am da ni'imomi a zahira na bayyane walahu ga Allah al'intikam shi yake ɗaukan fansa bin niƙam da azaba alƙahira na rinjayarwa walahu shukuru ga Allah muke godiya fi samawati wal a sama da ƙasa walahu alhamdu ga Allah muke godiya fil ula wal akhira a duniya da lahira wannan duk mukaddima ne shi yasa muke karanta shi a gurguje aha sai malai ta wa salatu ala muhammadin salati ya tabbata ga muhammad sallallahu alaihi wa sallama zil mu'jizat ma'abocin mu'jizozi a zahira na bayyane wal aya da ayoyi albahira eh, masu ban kaye ban kaye wa ala alihi wa sahbihi da iyalansa da sabansa ashabul qulubi sabansa ma'abuta zukata a tsahira mai tsarki wal a'yunu ma'abuta inuwa a tsahira wacce ba ta barci idan sahabbai ba ta barci dindindin suna tashiwa su yi sallar dare wa shahadu Allah ilaha illallah na shaida ban muta da gaskiya sai Allah da dacewa ya hayyu ya rayaye kabla kulli hayyin kafin kowane rayaye ya hayyun ya rayaye ba da kulli hayyin bayan kowane rayaye tun kafin wani ya rayu Allah rayayye ne kowa zai mutu Allah rayayye ne ya hayyu ya rayayye la yushabbihu huwa hayyun babu rayayyen da yake kama da Allah dan kamislihi shay ya hayyu ya rayayye laysa kamislihi hayyun babu wani rayayye da yake kamar shi ya hayyun la yushariku wa hayyun ya rayayyen da babu rayayyen da yake tarayya da shi a rayuwa irin nasa babu shi wannan ya hayyun yuhil mauta ya raye yanda yake raye da matattu ya hayyun la yahtaju ila hayy ya raye yanda baya bukatar raye ya taimake shi a gini za ka yi kaza za ka yi eh, yanke farce za a maka eh, eh, abinan za ka ɗai masu bari ba raye ba ne ke neman agajin raye to shi allah raye ne baya neman agajin raye ya hayyun ya raye da yumitu kulla hayy yana kashe din rayayye ya hayu ya rayayyen da yarzu wato shine rayayyen da yake kashe ko rayayye saboda haka ana cewa makashin maza maza za su kashe shi wannan banda Allah jama'a eh shine makashin mazan da ba wanda ya sai kashe shi <laughs> an gane ko shine ya hayyun yumitu kullu hayy ya rayayyen da yake kashe dukkan rayayye ya hayyun yarzuku kullu hayy ya rayayyen da yake azata dukkan raye ya hayyun la yamut ya rayu yadda ba zai mutu ba sai mala ya kawo baitoci kullu bakin fasayubka Allah akbar kullu bakin fasayubka wa kullu na'in fasayun'a wa kullu mazkurin sayunsa wa kullu madhurin sayuhna laysa ghayra Allah yabqa man ala fallahu ala Allah ka ji kan bakin duk kuka kuka yawa yadda matsala yake samu ka yadda wani naka iya mutu za ka yi kuka wallahi wata ran za a maka kuka wa kullu na'in fasayun'a a cikin littafin a kamun jana'i mu yi bayanin na'i wa kullu na'in duk mai ba da labarin mutuwa fasayun a da sannu za a ba da labarin mutuwar ba kai ka je a social media ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya wa wani rasuwa ba to wata rana za a rubuta naka ba yadda muke hudu ba a nan sai mu ce Allah ya yi wa wani rasuwa Allah ya mu yi wa mu yi wa malam ile mai nama rasuwa kwanan na Allah jikansa mu yi wa baban malam malam dauda uh, rasuwa to wata rana wani ne zai hau mimbarin ya ce muku Allah jikan abubakar mustafa haka lamarin yake jama'a duk mai ba da labarin mutuwa za a ba da labarin mutuwa sa duk mai ta'aziyar wani za a yi ta'aziyar sa Allah jikan malam Ja'far sau nawa ne iya zo tafsiri zai ce bana mun yi rashin wane wane ya musu addu'a mala ibrahim Gumari allah ji kansa sau nawa ne ya zo tafsiri zai ce bana mun rashin wane wane to duk mai ba da labarin mutuwa wata na za a ba da nashi to ba mamaki ka ce to ni daga yau ba zan sake ba da labarin mutuwa ba ko baka bayar ba za a ba da naka yawa karka ce ma bayarwan zai jawo mutuwarka za ka mutu wa kullu mazkurin yinsa duk wanda ake yawan ambatonsa za a manta da shi duk yadda aka kai ake ambatonka duk yadda ta kai tana son ka ko kana son ta ka mutu rana ɗaya iyaye waye za su ambace ka sama da sau hamsin hmm, wane hmm, wane tun ana tana ka sau hamsin za a zo arba'in goma ashirin za a zo a yi wata ɗaya ma ba ambace ka ba kullum kullu mazkurin sayinsa duk wanda ake yawan ambatan shi za a manta da shi kai duniya ke wa kullu mazhurin duk abin da ake taskancewa mazhur mazhur da madhur duk daya wa nabikum ma takuluna wa ma tadakhiruna akwai kira ko ma tazakhiruna don duk daya ne zukhra da dukhra ma'ana duk abin da ake ajewa na zai kare duk yadda kake ta ajiyan kuɗi a banki kake ta ajiya in ka mutu ba shike na sai a ɗauka musu kasafi ba in an ce kuɗin ka ma ba a kai iyakansa ba sai kai in ka mutu dai za a lissafi a kansu laisa ghairul lahi ya buka babu wani koma bayan Allah da zai wanzu laisa ghairul la babu wani koma bayan Allah ya buka wanda zai wanzu man ala duk wanda ya ɗaukaka fallahu a'ala yani fallahu a'ala minhu Allah ya ɗaukaka sama da shi duk yadda ka yi sama Allah yana sama da kai ba yanzu kana tafiya da ƙafa ba shi kenan ga eh, ga sauro sai tashi yana kallon tsakiyar kanka eh ga sauro yana eh, kallon tsakiyar kanka shi kenan ga wani ya je ya kera falwaya eh, dogon fol ya dasa sai tsuntsu ya jira a saman shi ashe yana ganin shi sai bature ya ce to shi kenan sai ya kera jirgi ya yi sama ya keta hazo ya keta gajimare ya keta kaza shikenan kuma ga rana da wata da menene duk suna sama da shi ya yi duniya ya wani kumbo ya je duniyar wata to tsakanin wata din kuwa da sama ga sararin sama ta ɗaya duk iskancin ba za ka keta sama ta ɗaya ba to shi Allah ba a sama ta ɗaya ba ba ta biyu ba ba ta bakwai ba ta bakwai ma ba a kan al'arshi ba alal arshi sama da al'arshi tsakaninsa da al'arshi ma kilomita lala ne don ba ta arrahmanu bil arshi sawa ala sama da shi ne shi yasa ya rufe ayatul kursi da wa huwa aliyu madaukaki ne ba wani abu sama da shi al'afin ah ka duba ma a nan duniya yayi abin da ai ba a iya wucewa ta sama da shi je ba mu da triangle barmuda musallam wanda muka karanta a littafin nihayatul alam ba mu da duk wani abin da ya je wucewa a sama tsuntsu ne jirgi ne faɗowa zai yi akwai wata magana su akwai wata kuran karfe a ciki karfe zai wuce roba zai wuce nama zai wuce kuran komai ne ya yasa tun 1950 su wane ne kaje karanta tarihin jiragen sai jirgi ya zo sama wurin duk yadda ya sama ki sai ga malejin jirgin ya ƙure na'urar da yake nuna masa sai ga ko an daina jin labarin shi to wannan ma duniyar kenan saboda haka Allah shine wanda ya ɗaukaka sai ya ce subhanaka ya sahibal izzati wal jabarut subhanaka ya sahibal mulki wal malakut subhanaka ya man katabtal mauta alal khalaiki wala tamut subhanaka ya man alhamta yunusa fi batnil hut subhanaka farki ya tabbata gare ka ya sahibal izza ya Allah ma'abucin izza wal jabarut da karyawa mai karya mutane in Allah ya so sai karya ka ka mutu in ya so sai karya kasuwancin ka sai a kamar ba alhaji wane ba Allah yana kayan kana ji kana gani rana tsaka sai ka zama ɗan dako a kasuwan da da kai ake wa dakon Allah yana ikon subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya sahibal mulki ya ma'abucin mulki wal malakuti da cikakken mulki da mulku da malakut duk ma'ana ɗaya, sai dai malakut zidan fihir wawa ta lil mubalaga an ƙara wa'u da ta don mubalaga ma'ana ma'abucin mulki wal malakuti da cikakken mulki duk wanda ba Allah ba ba shi da cikakken mulki duk gwamna duk shugaban kasa duk shugaban kasa na duniya na ka tara su babu wanda ba shi da lalurar jinyar da yake damun shi Allah ne ba shi da hawan jini ba shi da lo ba shi da matsala ba shi da komai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya man ka tabtal mauta ya wanda ya rubuta mutuwa ka tabta ko ka ce ya wajibta mutuwa ka tabtal mauta au jabtal mauta don kutiba yana iya ɗaukan wajibi Kutuba, alaikumus siyam kama kutuba, alal kenan ka tabtal mauta yani faraftal mauta ka farlanta mutuwa alal khala'iqi akan halittu wala ta mutu kai ne baka mutuwa wa hafizta subhanaka ya barki ya tabbata gare ka ya man alhamta yunus ya wanda yayi wa annabi yunus ilhama fi batnil huti a cikin cikin kifi kifi ya haɗe shi ya tsunduma a cikin duhun kifi duhu uku ga duhun cikin kifi ga duhun hazo na kogi na tekun sannan ga duhun dare duhu uku da suka haɗu wa na dafi zulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kunna minaz zalim waye ba ka satar amsan nan Allah ne ya bashi har yayi wannan addu'ar da kifin ya fito da shi to kai ma in ka riki wannan Allah zai baka satan amsa a cikin kabari in walaki da sun zo maka tambaya wa hafizta namlata bi qudratika min aljunudi wa alhamta isa bin Nutki, wa huwa mauludun wa hafizta muhammadan bi nasij alankabuti subhanaka subhanaka anta antal hayyul ladhi la tamut wa hafizta namla Allah kai ka kiyaye tururuwa sai suratul namli har gari Allah ya mata Eh, suratul namli in kai ka da kikirji suratul insan to ga suratul namli ita ma tana shan horumin ta suratul namli kaf halittu kuma ba mai basirar tururuwa ba mai basirar tururuwa ai kaifin ji tana da ji jinta kurkusa ne ka duk wai kai jami'an tsaro ba sai ka ɗauki wani abu ka sa idonka ba shi idonsa yana kallo da nisa annabi suleiman da rundunarsa tsakanin su mil nawa amma turuwa ta hango shi ya yi wannan ludu kulo ka kaga aiki intelligent kenan la ya kun suleiman wa junudu don ka san su chief of the army staff baya wasa jama'a eh ana tun kuɗe bala'i tun kafin ta taso eh odo kulo masakinakum la ya kun suleiman wa junudu wa hum la yashurun ta hango ka dubi basira fa a aya ɗaya shi sa ka ce ba mai basirarta a aya ɗaya ta yi kira ta zo da harafin kira ta zo da munada wanda aka kira ta ba da kwaman ta faɗi barazana kuma ta ba da uzuri ya ba ta yi kira ba ayyuhan namlu ba su aka kira ba Udu, udkhulu masakinakum ba umarni ba sannan kuma me dalili la ya haɗe manna kun Suleiman kada Sulaiman ya kashe ku wa junuduhu to ai masa uzuri sai azzalimi ne shi shekau ne a a shi ba azzalimi bane wa hum la yashurun in ya taka ku sai dai in bai sani ba amma da gangama zai taka ku ba shi yasa ai aka ce kab duniya ba mai kyautan tuwo irin turuwa sai yasa kullum kaga turuwa suna jigila sai dai ba su ga tsaki ba kuma jigilar fa ba don tumbinsa ba ya yi jigila ya jigila yana da sto in ya aji a sto nan kafin tumbinsa ka je ka dubi littafin du'awul hasharat nan kafin tumbinsa akwai sto a nan zai cika abinci shi da abinci yake yawo mu ba in haɗu ba hannu muke taɓa ba to su in su haɗu musafa su ne shafan tumbin juna duk wanda ya ji dan uwansa akwai yunwa a cikin sa sai ya ciro masa abinci ya bashi eh haka ka'idar su suna haduwa shi yasa aka ce ba su ba da bashi tsakanin in dai abinci ne su ba a ah, wani ya bani bashi mudu kaza su duk ba su yi sai dai kyauta kawai su suka ce Allah ba zai bada abincin su sayar ba fa jama'a eh, su haka suke a ah, ka je ka dubi littafin da awul hasharat akwai shirin don marayun da na kawo point a ciki ko da tururuwa ne dan uwansa ya kama masa farmaki turuwa zai kashe shi sai dakatar da shi ya taba cikinsa in yana jin yunwa sai ba su abinci in ya koshi zai ce sai fada haka suke don ya ce ba zai faɗa da kai kana da yunwa Allah zai tambaye shi haka turuwa suke wannan ka'ida ne kuma masana na kawo sunayen manya-manyan masanan kwari a duniya na turawa su makarantar sun gabatar da bincike kuma duk tururuwan da ta ba wa ‘yar uwarta abinci din to ita take nasara an gane ko to duk tururuwa haka take ita da ta baya din sai Allah ba ta nasara sannan kuma na biyu a kasan turawa da kwakule-kwakule sai da suka yi kwakule wanda tun malaman da sun gano tururuwa lokacin da take ɗiban abincin ta ciwa cikinta sun bincika da lokacin da take ɗiba ta bawa wani turuwa ta fi murna lokacin da take bayarwa ta fi murna lokacin da take bayarwa to shi yasa ana aka ce sannan kuma in ka kana da tarihi dama babu wa'inda suke da tsararren gwamnati mai kyau kamar turuwa suna da shugaban kasa suna da gwamnoni suna da kwamishinoni suna da jami'an tsaro suna da komai shi yasa wani kwakwaran motsin ya faru zaga wani turuwa ya fito sai ya shiga to wani intelligence ya ya zo ya duba me yake faruwa shi yasa in ka fasa ramin su din unguwa unguwa ƙasa ƙasa state da american su da england su da african su duka akwai haka tururuwa su shi yasa wa hafiz tannamla Allah ka kiyaye tururuwa bi kudratika da ikonka minal junudi daga rundunar annabi Sulaiman alaihi salam wanda shi ne ke da mafi girman runduna tunda har a rundunar sa akwai su wa hunshira li sulaiman junudu min al-jinni wal insi wa tsayr fahum yuzauna akwai general mutane akwai general aljanu akwai general tsuntsaye duka duk wani matsayi na soja Allah ya ba su a cikin aljanu ba mu yanzu in an zo uh, shugaban kasa zai zama kan tsaro zai ke zauna da abin na sojojin ruwa sojojin sama sojojin kasa ba to su na ruwa da na sama da kowane bangare kuma akwai mutane da aljanunsu da tsuntsayensu da menene da menene kaga in irin wannan mulki aka bayar ba sai a tura tsuntsaye ba kawai sai su je su watsa corona a kambiza ba shi sai su dawo ba ba yaƙi ya gare ba shi da kenan ya kiyaye ka kiyaye turuwa da ikonka minal junudi daga runduna wa alhamta isa ka yi wa annabi isa alayhi salam ilhama bin nutki ka ba shi daman yayi me yayi magana wa huwa mauludi yana me yana jariri yana jariri yayi magana wannan ya nuna ashe Eh, ba kai kake magana ba Allah ne yake saka kai magana sai sa zai ga mutum lafiye amma kurma ne baya magana ba haka yake faruwa mutum lafiye kuma ba kurma ba ne shi kenan sai ga farala ya zubar da shi sai ga ya daina magana sai dai ya da yana koyon magana da tafiya wa hafizta muhammadan sallallahu alaihi wa sallama, kuma ka tsare annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi nasijil ankabut da saƙen gizo-gizo wannan kuwa ka kaje tarihi wasu malaman tarihi sun ce tarihi ya inganta wasu ne bai inganta ba wato lokacin da annabi ya shiga wani gharu saurin lokacin da kafirai za su biyo shi take turuwa ta zo ta yi saƙe a sama to shi yasa ma da kafirai suka zo suka ce kai babu yadda za a ce wani ya shiga wurin nan yanzu yanzu tun gashi nan ma ga saƙe yanin gizo-gizo shi yanin gizo-gizo kuma mun ba da tarihinsa a cikin karatunmu na asma'ul haiwan wal hasharat wa tsayur fil qur'an mun ka tarihinsu wato shi ma kana ganin gizo-gizo na Allah ya ba sa basira wannan gidansa da yake yi din shi yake kera zarensa ba mu yanzu yadi ma muna iya kerawa ne zare ma ba mu iya kerawa sai dai mu saya kasuwa to shi zare yake zaren nan da kake gani ko na alhariri ne idan ya yi zaren ya gyara gidansa shi yasa aka ce injiniyoyi gaba ɗaya suna a duk wani design na gini a jikin yanin abin na yanin gizo-gizo ake dauka sannan kuma idan ta yi ɗin yanin gizo-gizo shi wannan ta ɗin fa abu ne da yawa bayan gida ne sannan kuma tarko ne na kama nama eh shi yasa ai wannan zaren da ya da yawunsa din kad da ya sa masa baya bushewa eh za yana kama jikin mutum ai to in zai tafi yawo to akwai zaren da yake tafiya da shi a jikinsa yana can ga abin to da zaran sauro ko kuda ya zo ya yi karo da gidan don ya yi sake saƙen farisal ya dace da yanayi don kare to yana karo abu yana kama shi zai gidan ya jincika to sai zaren zai nuna masa ya sai ya dawo sai ya caccake shi sai a ajiye shi a fito wannan kenan shi ne ka kiyaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da saƙin gizo-gizo subhanaka tsarki ya tabbata gare ka subhanaka tsarki ya tabbata gare ka an ta kai din ne an ta kai din ne Allah alhayyu rayayye allazi la tamutu wanda baka mutuwa an muhammad bin ka'ab al-qurazi kala muhammad dan ka'ab al-qurazi yace qara'tu fit tawra na karanta a taura aw qala ko kuma yace fi sufi ibrahim alayhi salam alittafa annabi ibrahim fa wajadtu fiha sai na samu a ciki ya qulu allah allah yace ya ibn adam ya kai dan adam ma an softa ni baka kyautata min ba baka min adalci ba ma an softa ni baka min adalci ba khalaqtuka na halice ka walam taku shay'a lokacin ba kasance komai ba waja'altuka basharan na sanya ka mutum sawiyyan miƙaƙe khalaqtuka na halice ka min sulalatin daga tsantsar min dinin laka daga tsantsar laka babu gwal a ciki tsantsar tabo din nan faja'altuka na sanya ka nurfata mani fi qararin cikin matabbat cikin mahaifa qarar mahaifa makin tabbatacce in ka ce an ce maka qarar wuri ne da zaka zauna amma ba har har ba ai dukkanmu nan kowa ya zauna a cikin mahaifa amma ba har har ba gashi ya fito wani ya fito da shekara goma ashirin talatin kamar malam muhammad sani ya fito da shekara hamsin da uku <laughs> eh, makin kuma a cikin mahaifa allah ya aje ka tabbatacce ba matsala yadda allah ya aje jariri a mahaifa ai ba shi da damuwa an aje shi a cikin mahaifa fuskansa da tumbinsa yana kallon cikin mamarsa gadon bayansa ne tana to kaga ko da ta fadi ko wani abu ya buge ta sai dai taba gadon bayan shi ba za ta an takule wa jaririn ido kafin haife shi ba idon sa yana ta gadon baya ta gadon bayan ko ga ƙashin gadon bayan mamarsa ya kare shi ne fi kararin mutum ta ko ina Allah ya ba sa kariya dama abin da ya fi tsada a jikin mutum ta gaba suke hanjinsa kodarsa kaza to kar a bar shi ta ciki ta zo ta faɗi akan dutsen rubda ciki don ka je ƙauye na sai ga mace tana noma kaga ta faɗi a wani wuri rubda ciki sai ga jaririn kuma ba matsala to shine sai Allah ya masa irin wannan adanar fuska da ido da hanci da baki kar a ce an fasa masa baki duk suna kallon ruwan cikin bayan sa ne tana ne makin tabbatacce ma'ana an aje shi ajiyar da ba zai samu matsala ba to shi da kenan ya ci gaba da cewa na sanya ga cikin mahaifa tabbatacce sun makhalantun numfa sana na halittun manin alaka ya zama gudan jini fa ja'altul alaka na sanya jinin mudga ya zama gudan tsoka fa mudga na sanya na halicci tsokar izama ya zama kashi fa kasautul izama na tufatar da kashin lahman da nama sun thumma anshatuka sanan na ƙagoka halkan akar wani halitta daban Eh, an kago mu halitta daban ai ba a cikin uwa Allah ya gama halittar ba wa aka halice shi da wayannan masara a jere a bakin sa ai duk sun tsoro ne wayannan hakoran a duniya wayannan gemu da wayannan kaza da furafurai duk a duniya ka zo aka kakkalato su kira ya bin ada ya kai dan adam fa hal yakdiru ala zalika shin yana da ikon yi maka haka khairi wani na babu thumma khafaftu sana sai na sassauta sikalaka nauyinka ala ummika ga mamarka mana a cikin ba a yi ka dan lukuti da kyar mamarka take tafiya da kai ba amma da kai baka da nauyi ga mahaifiyarka kuma da Allah ya kaddara ciki ta gaba akwai hikima don in ana tafiya ta yana ake tafiya ta gaba da an sa cikin ta baya sai tana tafiya cikin zai riga ta baya sai aka sa ta gaba kawai eh, ba ta da matsala wajen tafiya ya san mahaifin annabi musa isa fa amalan tana daukar sa sai tafiya fanta ba zai biyi makanin gaskiya sai za ga likitoci suke cewa wa mace mai ciki iya dan girma ta rika tafiye tafiye eh haka Allah ya ikon ka ma'ana na sassauta rikonka a cikin mahaifiyarka ba a yi ka kai nauyi sosai ba ya ci gaba da cewa ah, ah, hatta har ma la tabtari mu bika kada ta jin la ta tabarrimu bika kada ta jin nauyi da kai wala ta ta'azza kada ta cutu thumma Wahaitu sanan sai nayi wahayi ila al-am'a'i zuwa ga ruwan cikin mamarka am'a faqata am'a'ahum zuwa ga cikin mamarka an tasbi ki budu jariri zai zauna ai dan ba normal cikin ta din ba an buda shi ba tare da likita ya barka yayi dinki ba Allah ya buɗe kayansa ki budu za a yi ajiya yadda Allah yake cewa ƙasa ki budu masaran nan ta kumbura don ta tsira wa ilal jawarihi ga gabobin ta ko an ta tafarraki ki rarrabu ki budu fatta sa'ad ta budu al'am'a ruwan cikin min ba da zai bayan da ba ta da matsi za ka mace ce ba ta da tumbi amma ta zo ta yi tumbi allah ne ya ce wa cikin buɗu ya buɗu don kar a matsayi ka sannan kuma wa tafarraqat al-jawari gabobin suka rarrabu min ba'd tashbikiha bayan sun harɗe da a harɗe haka suke jijiyoyin cikin to da aka yi cikin sai suka budu cikin ya girma iya girman ka wani cikin ma ka gani sai ka ce randa ne sai ka ce yan biyu ne a ciki kawai dai balance ya Allah yake so ya zauna sai a shi dan ɗaya sai ka gansa dan karami kuma kawai dai kawai an buɗa masa falon ne kawai ya girma wannan kenan sannan kuma wata eh, summa awhaytu ila malik malak sana nayi wahayi zuwa ga mala'ika al wanda aka wakilta bil arham da mahaifa an yukhrija ka fitar da kai min batnin ummika daga cikin mahaifiyarka fastakhlasaka sai ya kubutar da kai lari shafin akan wata fuffuke akan wata gashi min janayi daga fuka-fukansa mala'ika yana mika gashin sa ba to da gashin ne zai jawo ka ka fito kazan jariri zai juya in za a haife shi juyawar shine naƙuda to kun ga yana tunkudo kansa mala'ika ne sa gashin sa kamar yadda ka san gashin zai yake jawo shi yake fito eh rishi fastakla saka ya kubutar da kai a shi ta akan gashi min jana'i daga fuffuken sa fa salatu alayka sai na leko gare ka faiza anta ga kanan khalqun halitta ne da'ifun mai rauni laysa laka sinnun baka da haƙorin da tabba zaka yanka wani abu zaka yanka nama zaka ci zaka shi duk baka da wani haƙorin bakin ka flat ba komai a ciki wala dirsun baka da turmin haƙori turmin haƙori ka muri bolma tawwa ya dace da sunan baka da bolma da baburan jikin turmin haƙori baka da shi tsada hannu wanda za ka nika abu da shi eh to da Allah ya ga baka da wayannan abubuwan yanzu an ce za ka ci tuwon gidanku za ka ci dumamen gidanku gashashen masara ne akwai a gidan to yau aka haife ka ya za ka yi fastakhlastu laka sai na kubutar na nemi hanyar kubutarwa gare ka fi batni fi sadri ummika ko fastakhlastu laka na tatso maka fi sadri ummika a kirjin mamarka arkan wata jijiya ya durru labana yana kawo nono dam fad ne ai yake kawo nono yake kawo nono dama da ta cibiya ne kake samun abinci da abin numfashi ana haifanka aka yanke wannan jijiyar kaga abinci ya tsaya sai Allah ya kawo maka abinci guda biyu nono mahaifiya hagu da dama don ka sani in kana sana'a wani toshe maka hanyar abinci kwantar da hankalinka Allah zai bude maka wata wani ya kore ka wani zai ce zo <laughs> an gane ko to haka Allah yi baridan fi saifi ku ji sirrin da ya duru labana yana zubowa da nono shi nono nan ku Allah ya maka wata sirri baridan tana da sanyi fi saifi in ana bazara ana lokacin zafi nono yana da sanyi daidai yadda jariri zai ji sannan ko haran yana da dumi fi yi lokacin zafi lokacin sanyi lokacin sanyi yana da zafi ko yau ka duba Allah ya yi ikonsa a ko tumbinka in ana sanyi Allah yana sa tumbin ya ɗau zafi don kada ya illanta ta sai sa lokacin sanyi kana numfashi har hayakin tururin zafi yana fita in ana zafi ba sai ya rage maka zafin ciki amma ana zafi ya ƙara sa ciki ya zafi ai ka shiga uku ana sanyi sanyin har ciki a haka ma an tsira daga sanyin gashi ne <laughs> duk da ciki tana ɗaukan zafi haka Allah ya yi kayansa don ya samar mana saukin rayuwa kalastu hulaka, na tace shi gare ka shi wannan nonon min bayni jildin tsakanin fata wa aurokin da jijiya thumma qazabtu laka sana sai na jefa maka fi kalbi walidika a zuciyar mahaifinka arrahma na jefa maka tausayi a zuciyar babanka an gane ku yanzu ai wani yanda za ga uba yake tausayin yaransa ko ƴaƴansa sai ka rasa yaya aka yi kawai Allah ne ya jefa Allah ne ya jefa kawai sai Allah ya jefa maka tausayin ɗan shine Allah ya jefa tausayin babanka a zuciyarka tausayinka a zuciyar babanka zai iya maka ya hana kanshi shi yasa kai karkace sai babanka sai mamarka ai baban naka shi ya rike mamarka wannan shine ka'ida kar ka ce a'a babanka baya tare da mamarka kai mamarka za ka kyautata banda babanka ai babanka shine babban jallabiyan da ya rufa maka asiri da bai zama babanka ya auri mamarka ba aka haife ka ba uba ba asirinka ya tonu ba ai rufin asiri shine uba mace in ta haifu ba ana cewa an ke haza saboda haka miji shine Eh, shi ne rufin asirin mace wannan kenan wa fi kalbi umika a zuciyar mamarka kuma a ta hannun Allah ya ba matsanancin tausayi ta hannun matsanancin tausayi wa hanana milladun za zaka koda tana wani wuri fa bata je da kai ba da zara nonon ta ya cika sai ta ce yanzu aka yaro na yana jin yana jin yunwa tun shikenan sai ta kamo hannu ka ga mace ta galabaita a naƙuda tana aifuwa ba ta hayyacinta tana farfadowa za ta ce ina yata ina ɗana to Allah ne jefa tausayi in Allah bai jefa tausayi a zuciyar uwa ba to tana haifanka ma sai ta manta da kai ma yunwa ya kashe ka wannan ke shi yasa za ga mahaukaciya ce fa a haukar wasu ka tsirka mata ciki za ta haifa ma tana shayar da ɗan a haukanta ɗin ma Allah ya jefa mata tausayin ɗanta fahuma su iyayen naka nan guda biyu ya kadda ne sun fafata alaika a kanka wa ya ne sun yi ƙoƙari wa yurabbiyanika sun tarbiyantar da kai wa yarbiyanika sun tarbiyantar da kai wa yarbiyanika sun baka tuwo sun baka abinci ba mamaki kai yanzu tun da aka haife kana cin tuwon gidanku ne ka zo ka yi aure sai shekaranka ashirin da biyar shekaranka ashirin da biyar suna baka kai yanzu kayi aure a sati ma ka ba su sau ɗaya ba za ka ba su ba kaga bambancin rayuwar su ba su gaji da kai ba kai ka gaji da su ko da kada ba su yadda suke baka ba kai su lada ba don su sun maka ne da burin ka zama wani abu kai kuwa kana musu ne don Allah Allah su mutu ba ka bata musu ba arabu lafiya ka ce iyayen fa sai an lallaba a rabu lafiya su ko suna yi ba don ka girman lafiya har ma kana ce Allah raba mu lafiya raba mu ka ce Allah bar mu tare lafiya sai ka je ka auro wata ka ce ki ba baba na abinci sai ta haɗa rai ki ba mama ta abinci sai ta haɗa rai eh? eh kage saboda haka ka dubi ɗawainiyar da suka yi a kanka yanzu kake jin ana burok yaya tsammanin ka ya zamanin iyayenmu a dafa wani mafa mamarsa za ta haife shi a ranar mafa ta kwana da yunwa kafin ta je ta haife shi kuma kaga yanzu ai mata suna da gata akwai eh, ana au da fa ba au ko ba ka ba alan da ba au din nan sannan kuma a yanzu fa akwai pampas a daɗin fa ba pampas ko ɗin da za a saya kai kashi ma babu kafar ta ita ce pon sai ta miƙa kafar ta sa ka a kai rabin kashi a ƙasa rabi a fo in ta tashi kuma sai ta wanke ka ta wanke na kafarta ta kwashe na ƙasan ta je ta zubar a bangi, nan yanzu kuma famfas ɗin ma ana rike hanci in za a ɗauka ji a yanzu, kai kuma ka ce wannan matar ba za ka dube ta ba ta zo ta roƙi ƙwandala ka ce ba za ka ba ta ba to wawa za ka bayar wawaye za ka bayar sai a ajiye ka tambaye ka wa za ka bawa ai wannan rashin tunani ne jama'a ka duba yadda kai ma kake ɗawainiya a kan ƴaƴanka to ka tuna kuma ɗawainiyar iyayenka gare ka wani ma ba mamaki baban mai gadi ne ba na firamare haka ya rike su kusa ashirin ba san dattijo na yana ƙoƙari ba sai ran da ya mutu sai ce wani ka ɗibi wannan wani ka ɗibi wannan ba za a iya riƙe gidan ba saboda ka iyaye rumfa ne suna ta ɗawainiya gare ka suna ta ƙoƙari a kanka suna tarbiyyantar da kai suna baka abinci wala ya nama ne hatta yi nauyi maka ba sa barci sai sun za ka yi barci ya na adam ya kai dan adam lima fa'alta zalika don me ka aikata haka lima fa'alta zalika bika don me ne maka wannan in ji Allah alishai'in shin don wani abu ne isa a halta ka cancance shi bihi da shi mini da gare ni Allah ce wani abu ka yi min ne na sa iyayenka suka yi maka haka kai ma iyayen naka wani abu ne ka yi musu har suka yi maka ɗawainiya su burin su kai ne burin su kai ne yau ka gani da wasa da kana shiga matsala iyayenka din ma za fi tausayin ka sama da kanka hankalinsu ya tashi a hajatin ko don bukata ista an tubika na nemi taimakonsa gare ka alaƙa ya ka biya min Allah ce duk gatan nan da na maka don na ce ka yi wani abu ne abinda Allah yake so shine ka bauta masa Ibn adam kai dan adam falamma qata'a sinnuka wa tahana dirsuka falamma qata'a lokacin da ya fara tsinka abu sinnuka haƙorinka lokacin da haƙorinka ya fara tsinka abu ya ci wa tsahana yana iya nika abu dirsuka turaman haƙoranka amtuka sai na ciyar da kai faki atus saifi faki atus saifi furud na lokacin zafi na bazara fi awani a lokacin ta wa faki atus shita'i da furud na hunturu fi awani a lokacin ta yanzu ga a damina akwai abubuwan da season na damina ne akwai abubuwan da kuma a rani ake samu wa'annan furud din da Allah ya barka ko da yaushe furut ɗaya ne zai fita a kanka sai zanto akwai furut din lokacin sanyi zaga sun dace da lokacin na lokacin yanzu da zaka sha kankana a damuna a damuna kana da ruwa a jikinka ai baka buƙatar ruwa sai ga kankana a damuna ba shi da zaki <laughs> an gane ko lemo a damuna tsami ne da shi an gane ko don kana da ruwa ba sai ka amma sanyi da yake tsotsa jikin kankana lokacin sanyi lemon sai su zama da zaki don ana son ka sha ka ji daɗi haka Allah ya ka duk abin da kaga Allah ya maka mu ah, yanzu menene ake cewa karka sha mangoro in ruwa bai taba a ah, ba season din sa ba duk abin da ba season din sa ba in ka sha ayu yana cutar da lafiyarka in season din sa ba ba zai cutar da lafiyarka ba shi yasa za ga wani lokaci talaka lokacin da akwai fitato lokacin fitato yake iya ci do lokacin da arha to lokacin da ya tsadan ba season din sa ba sai masu kuɗi su ci shi yasa ga masu kuɗi suna fama da cutar da talaka baya fama da shi ba haka bane jama'a cutar sai fi maganin ya fi maganin karfin gargajiya ya fi maganin kemis ɗin angonsu ya fi na karfin asibiti ya fi na najeriya a je germany ma sai sawu biyar <laughs> haka allah ya tsara kayansa duk abin da kaga allah ya kawo shi yana kawo sa lokacin da ya dace da shi ne to shi ne kenan wa shi shita furun na hunturu fi awaniya a lokacin da falama an arabtu lokacin da na sani ani rabbuka ni ubangijinka falama ana arabta ani rabbaka lokacin da ka san ni ne ubangijinka kai wayo a saita ne sai ka saba mu yanzu ba za ta taba gani yaro karami dan shekara uku biyar takwas goma yana zagin Allah yana zagin annabi yana shaye-shaye yana zina ko ba ta bane za ta taba ga yana wannan sakon ba ba shi da wayo bai ma san Allah ya masa ɗawainiyar nan ba ba ya saba wa Allah amma sai da yi wayo ko ba ka ba ya zama shekara sha bakwai sha takwas sai zama niga shi kenan sai ya aske wani iri ya bar rabin duwawunsa a waje ana kiran sallah ba ruwan shi ma'ana sai da ya san yanzu Allah ne yake wannan ya yi masa ruwan damuna ya masa abin da ya to a lokacin ne zai fara saba masa Allah ya masa ruwa har gonansa zai je gona ba ya ce to bari ya sha taramol ya bugu tukuni sai da ya san waye Allah ya yi wayan Allah yana masa komai sai shiga saba wa Allah ba haka bane jama'a wannan fa a yace sadu ne Allah yana son mu jama'a amma duk da haka Allah yace ce kana fata kana shaye-shaye kana ta'addanci kana kashe-kashe kana tsafi kana iskanci eh, eh, kana luwaɗi kina maɗigo duk da haka Allah ce fadu ne roƙe ni fa ini qarib ina kusa mujib zan amsa duk da kana iskancin ka roƙe ni baka da lafiya ka roƙe ni zan baka ko da ka bar iskancin ba nawa ne dan giya ya an ji an kwantar da shi kuma ya warke ya dawo <laughs> sannan ko zunubin ma wastafir ne, ka nemi gafara na mana fa inni ghafurur rahim ni mai gafara ne mai jin kai abu na iyaka cikin iliyatul auliya Waɗannan ku ji gwalagwalan magana Allah yake yi da kai wanda ka amsa su ya fi maka tun kafin ka koma ƙarƙashin ƙasa واشهد ان محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه نا شهد ان محمد باو الله ne manzon sa ne zababben sa ne cikin halittun sa wa habibu ko masoyin sa ne qala lahu rabbu ubangiji yace wa annabi innaka maitun damta wa innahum maitun dama dame me damta eh, innaka maitun kai zaka mutu wa innahum maitun wa inda suke Allah Allah ka mutu su ma za su mutu su ma za su mutu saboda karkace kai kana Allah Allah wane ya mutu kai ma ai zaka mutu suratul zuma aya ta 30 aya abdun kam yaraka Allahu asiyan harisan ala dunya walil maut nasiyan aya abdun ya kai bawa kam yaraka Allah sau nawa Allah yake kallon ka asiyan kake sabo sakon can da kake yi ka labe fa Allah yana ganin ka sau nawa Allah yake ganin ka ka buya ka doka ba a ganin ka Allah yana ganin ka ka kebe da ita Allah yana ganin ka sau nawa kake sabo Allah yana ganin ka harisan ala duniya ga kanin da kwaɗayin duniya walil mauti siyan kuma ka manta da mutuwa a nasita lika Allah shin ka manta haduwa da Allah wallahda ka manta da kabari cikin kabari lahadu wasara ka manta da ƙasa da za a zuba kanka wa yawman abusan ka manta da ranan da yake sa mutum ya hada fuska shine ranan kiyama yawman abusan kamtarira ranan hada fuska Eh, eh, tushibu fihi za ta yi furfura a wannan ranar annawasiya gashin kai nasu ya tinka gashin kai zai furfura a wannan rana fa kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'al al-waldana shiba idza al-mar'u idan mutum jama'a lam yalbas thiyaban min tuka bai sa tufar tsoron Allah ba ya zama tantiri ya zama dan iska bai zanto raki'an sajidan qari'an ba bai zanto mai riko da addini ba bai sa rigar takawa ba ya sa rigar rashin kunya ya zama mara kunya atirari, mara addini ka da oriyanin zai rika kai kawo tsirara jarra da zai kai kawo oriyanin tsirara walau kana kasiyan ko da yana da tufafi ta ce dan iska ya bar wa kasa mugun shaida yana mutuwa sai shaida ta bi shi law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya Allah law kanat ad-dunya tadumu li ahliha da duniya zai dawoma masu ita da duniya zai dawoma mutum ba zai mutu ba Don gatan shi lakana rasulullah da manzan Allah dan amina الذي قال الله في حقه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الذي قال الله لحقه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى الذي قال الله في حقه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون الذي قال الله في حقه وإنك لعلى خلق عظيم الذي قال الله في حقه لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون da wannan mutumin da ya dawwama da yana nan yau in mun je makka za mu ganshi in mun je madina za mu ganshi amma ka je madina ga gidan annabi baya gidan ga masallacin annabi baya cikin masallacin ana salla baya cikin sahun yana karkashin kasa fa in wannan ya mutu waye ne ba zai mutu ba afa in mutta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut shine da duniya zai dawwama ga mutanenta la kana rasulullah da manzan Allah hayyan yau dinnan da muke magana 20 daren 28 ga watan rabi'un al hijira shekara 1442 da yanzu nan annabi yana masallacin sa a Madina yana raye amma duniya ba zai dawoma wa kowa ba Allah ne kadai ba zai mutu ba kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fan ba fanka ba fan ba hure iskar yake ba to duniya za ta hure kowa ba wanda zai dawo dawoma cikin ha tabna tabni sai dai ita duniya za ta kare ita duniyar ma za ta kare wa yabna kuma zai kare na'imaha na'imuha ni'imarta wa tabqa dhunub zunubai za su ragu su za su rage a duniyar nan wal ma'asi da sabo kama yayin da suke amma ba'du wannan duk mukaddima jama'a amma bayan ka fajadirun ya dace bi manil maut da wanda mutuwa masra'uhu za ta kayar da shi bai sai kayar da mutuwa ba ko shi dan rasulin ne dan dambe ne to bai isa ya dambe mutuwa ba to ya dace fajadir ya dace bi manil mautu masru'uhu ga wanda mutuwa zai kayar da shi wa dudu tsutsa ba dudu na dudu walle ba tsutsa anisuhu zai hira da shi a kabari wal kabru kabari wanisuhu shine makwancinsa wa munkarun wa nakir munkarun da nakir jalisu su ne abokanan zaman shi wal qiyamatu qiyama lahira mau'idu shine wa'adinsa wal haudu tabkin alkausara mauridu shine wurin shan ruwarsa wa siradu siradi murura shine inda zai wuce wal jannatu wan nar wuta ko aljanna ko wuta maqarra shine matabbatar ta mustaqiru wurin tabbatar sa ala yakunu lahu fikrun shin wani mutum ba zai zanto yana da tunani ba wala zikrun ba zai riga ambatowa ba illa lil maut ba zai sanya tunaninsa ba komai ba sai dai duniya sai dai mutuwa wa ma ba da abin da ke bayansa ai duk wanda irin wannan ne tunaninsa duk ran da ya je buɗe shagon sai yana bude ta Allah sarki yau mu ne fa wata rana ba mu ba sai ce yau fa ni nake wata rana ba ni zan buɗe ba in ya zo kulle shagon sai tana kai wata rana fa ba ni zan kulle ba wani zai kulle in ya zo gida ce kai wata rana ba ni zan sake shigowa gidan nan ba walau na zakarna al-mauta muna tuna mutuwa jama'a wa a'adanna lahu muna masa tanadin quddata tanadin sa ma kana hadha haluna ba haka mu yake ba min zulli muna cikin kaskanci wal hawani da wulakanci wal da'fi da rauni wal hazima da rusawa da muna tuna mutuwa imani yana caji a zuciyarmu da ba za a kai shekara sha 15 wai ana fama da wani abu haram ba da Allah ya dauke shi amma dan sabon mu ne da a ce abubuwa da suke ta tsada da arha za su yi da muna da imani Allah ba zai jarabe mu ba wa Allah wastaqamu ala tariqa la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi shine sai mala yace wal yawma na'ishu to a yau yanzu za mu rayu ma'a rihlatul khulud tare da wannan littafi mai suna rihlatul khulud adda wa daral akhirah da gidan lahira yanzu ka cokacin rayuwar mu lahira zamu koma asa me annar awi mu tsorata an ta'alluki ko mu kwabu mu kwabu ta'alluki bi duniya game da riko da duniya wa nisyan al da mantuwa da mutuwa wa nuhasibu anfusana mu yi wa kanmu hisabi qabla an nuhasaba kafi a mana hisabi wa nazinu a'malana mu rika auna ayyukanmu kabul an tuzana lana kafin a auna mana malai ta wa ahdi ina kyauta wa muallifi wannan littafin da na wallafa haza wannan li ummi ga mahaifiyata an gane ko to ni ma sai in ba mahaifiyata ladan kai ma sai ka ba mahaifiyarka ladan zuwa karatu ko ba aka ba wa abi da shi ma da babansa mu ma da babanninmu wa zauji da matarsa mu ma da matanmu Eh, amma bai ce matansa ba ko matansa ɗaya ne to shi kenan wa waladi da 'ya'yana shifa'an 'ya'yansa dan akwai shafa wa suhaib da suhaib wannan maza ne shafa'u da suhaib wabnati da 'yarsa rauza doktor mustapha murasubihi udun jigo ne hay'atit tadris na manyan malamai masu koyarwa bi kulliyati da'awa al-islamiyya al-qahira karatu mu tsarin su awa 1 ne yau awa 1 da minti ashirin da 22 dama kawai muna so mu gama mukaddima ne amma kullum karatun ba zai fi awa 1 ba wannan mun yi mukaddima kuma mun masa karatu ne kawai a gurguje amma insha Allah ta'ala karatu mu na gobe za mu shiga cikin littafi kuma za mu ci gaba da karatu mu a natse abinda muka faɗa na daidai Allah sa mu tarayya alada kuskure ko ko tuntuna insha Allah ya taimana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk